ɗaruruwan mata da maza a lokacin da suke zanga-zanga a birnin Akure don nuna jin daɗin su a musanya sunan Jimo Ibrahim da Iyi Tayo Jagede a matsayin mai yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamna a jihar Ondo bayan kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci a jiya Laraba. To ko me masu zanga-zangar za su ce a game da wannan hukuncin? Wannan mai zanga-zangar ya ce nasarar abin mara bace Very happy for him to enter. So I pray God help him to enter. Ita ko wannan matar ta ce ta ji daɗin da aka bashi takara tana addu'ar ya lashe zaɓen gwamnan na jihar Ondo. If Jagede or anybody enter, e good, but make our market dey move, make we dey sell. Ya ce yana da kyau ko Jagede ne ko wane ne zai ci zaɓen gwamnan jihar Ondo amma kasuwanci ya yi daidai kuma suna son su rinka yin ciniki. To ko menene yi tayo Jagede zai ce a game da hukuncin kotun. We are not surprised at the judgment at all. By the grace of God I said before for now that God willing, I will contest this election. God willing, I will win the election. Dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Ondo, Eyi Tayo Jegede, ya ce ba mu yi mamakin hukuncin kotun ba, da yardar Allah na ce zan yi takarar gwamnan jihar Ondo, kuma zan lashe zaben gwamnan. Shin hukumar zaɓe za ta amince ta musanya sunan Jimo Ibrahim da Eyi Tayo Jegede a matsayin dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PDP, kasa da mako ɗaya a zaben gwamnan na jihar Ondo. Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta. INEC is a law abiding institution. We obeyed the law of the land. When we received an order of the Federal High Court, we complied immediately. And we have said that if there is an order of a superior court to the contrary, we will obey that order immediately without qualms. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar INEC hukuma ce mai bin doka. Suna bin dokar ƙasa lokacin da suka sami hukuncin kotun tarayya nan take suka bi umarnin kotun. idan aka sake samun umarnin wata babbar kotu aka san kotun farko za su bi umarnin kotun nan take sai dai duk kokarin da na yi don yin ta bangaren Jimo Ibrahim ya ci tura shi dai Jimo Ibrahim yana bangaren Alimadu Sharif ne a yayin da Yita Jagede yake samun goyon bayan gwamna mai barin gado Olusegun Mimiko kuma yana bangaren sanata Muhammad Makarfi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga birnin Akure a jihar Ondo Najeriya